بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود قديا سبتك الله mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na salman alfarisi radiyallahu anhu kuma yammacin wannan rana ta laraba wata dace ga goma ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake ba mu wata dama ta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum muna addu'a allah ya mana tawfiqin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da ƙoƙarin yin aiki da daidai din da neman yarda allah allah ya biya mana dukkan buƙatocinmu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu muna roƙon allah ya sadar da mu da dukkan alkhairai daga cikin da ke cikin wannan wata mai albarka har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 16 haka ne almuku ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم الله أكبر in ba manta ba mun ji hadisin ko kuma mu ce maganar ta tattaru da ya ɗan ƙarya da shatufaɗi da kafari da aka yi na aisha da kuma yadda allah maɗaukakin sarki ya wanke ta da kuma yadda ya ladabtar da mummunai akan cewa idan an zo da magana to ba abin da ya cancanta kamar a kyauta da zo ga mummunai idan wani ya zo da magana ta alfata to sai ya kawo shaidu in ba haka ba kuma haddi na ƙazafi ya tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki a wannan aya mai albarka yake cewa walaula istami'tumuhu me zai hana dan menene yayin da kuka shi wannan labari na kiran ƙarya na kazafin alfasha ga ummuna Aisha kultum ku ce ku faɗa a lokacin ma ya kunu lana bai dacewa ai ma yan baki nan. bai kamata a gare mu mu musulmi mu ne. an na takallama bi hada a ce mu yi magana da irin wannan magana wata ke mummuna abin da yake a karan kan shi ba alkhairi bane ba sannan kuma ya shafi gida mafi alkhairi a ban kasa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun mu ne bai kamata a ce mun yi wannan mun kutsa a cikin wannan ko kusa bai kamata a ce mun shiga cikin wannan ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ko littaji kuna an kawo subhanaka nan dan mamaki ya za a ce ma mummuni ya tsaya ya bi mu waɗansu wurin yada maganganu da ba su kamata ba bai ma dace a ce ya saurare su karan farko ba wallahi ya karkafe su ta haka wannan subhanaka mamaki ne hadha buhtan azim wannan kiran ƙarya ne da aka danganta da gidan annabtaka aka danganta ma mafi alkhairi daga cikin mata na na Aisha a zamaninta wannan buhtan ne an ce buhtan ana nihin kadib tsabaran ƙarya ce wata ke tsabata kuma ƙarin ma wata ke mai girma to shi yasa malam yake cewa kamar yadda nan imamu zamakshari a cikin alkashaf tafsirin shi yake cewa wannan kalmar da aka ce subhanak da ta'ajjub an kawo ta ne don mamaki in ba manta ba cikin babu la a littafin bukhari sahih bukhari kenan lokacin da sayyidatuna tuna ko ummuna safiyatu bintu huyayyin ta kai manzon Allah ziyara a masallaci dan ta gaishe shi manzon Allah yana mutunta iyalin shi shi yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ku a wurin Allah sune zababbu a wurin iyalansu wanda suke kyauta musu suke dadada musu kuma na fi ku dadada musu na fi ku kyauta musu saboda manzon Allah ya fi mu a wurin Allah dan haka ashe nagartarka ya kasance ka kyautata ma gida bai zanto alheri ba mu ce zaune fir'auna a gida kullum sai zafin rai duk daraja manzan Allah kun ji kwanakin baya cewa walaula rahmatin min Allah da zalamu ko walau kunta fazzan galil qalbi lam fadu min hawlika zuwa karshen aya sau da haka da ta kare sai ya tashi dan girmamawa ya tattaka mata ya rake ta kun kuma san da daddare sai ga wasu sabban shi sun wuce sun ga manzan Allah da mace sai suka yi ta sauri ta ce ala rasulukum ku bi a hankali ku zo ku tsaya mata ta ce wance ce safiya ce bintu fayyin mata ta ce ba wata bace ba shi ne suka ce kala subhanallah a shahid kenan su ma mafaki sai kama su ya annabi zai zaton za su yi mashi wani tunani wanda ba shi bane ba suka ce subhanallah nan wurin suna mamaki ai ko kahiri ba zai ma annabi wannan tunanin ba sai ce a inda shaitan na jirgin majalar dam shi hadarin shaitan yana gudana cikin jikin dan adam yadda kaga jini na fiya na komowa ba inda za ka taba cikin jiki ba tare da akwai jini a wurin to kai ya sa muku wani abu ku halaka kaga ashe din ka dangatun kuɗa zargi kar ba da kafa sai ka wahalar da mutane ka ji har cikin matsala to kun ganin wurin muhallin shahid sun ce kala subhanallahi suka yi tasbihi to shi nan shi ma yake magana cewa kalma ta subhanaka nan da aka ce ta zo ne dan mamaki min azimul amr saboda girman al'amarin nan da suke yi na kiran ƙarya malam yace fa yan qulta ma ma'anar ta'ajjub fi kalmatar tasbih in mai tambaya tambaya ce menene abin mamaki wace ma'ana ce za ta fita a cikin mamaki a kalmar tasbihi qultu sai ya ce shi malam ai abin da ake ni al fi zalik abin da ke asali a cikin wannan an yusabbaha Allah a tsarkake Allah madaukakin sarki inda ru'yatul an ajib in aka ga wani abu mai ban mamaki yanzu muna cikin wannan zama yadda bamu da wutar wurin kwana goma kawai sai ka kawo nefa mai kyau mai karfi zaka Allahu akbar wasu subhanallah Kayi mamaki ko kaga sai ka koma ga Allah idan aka wani abu mai ban mamaki sai a tasbihi min sana'ihi daga cikin abin da yake ya aikata sannan kun makafar sannan aka yawata yin haka hatta tu'mila aka ɗauki ma'anar kalmar akan fi kulli muta'ajjabin duk wani abin da ake mamaki min gare shi aure li lahi Allah ko dan tsarkake Allah madaukakin sarki min an takuna hurmatu nabiyihi alaihi salatu wasalam fajira tsarki ya tafi daga Allah a ce mata annabin shi ta zama fajira wannan ba karamin al'amari bane ba don haka danganta wannan magana ta kiran ƙarya ta alfasha ga nana Aisha cin mutuncin Allah madaukakin sarki ne cin mutuncin manzon Allah ne cin mutuncin mamane ne shi yasa bayan waɗannan ayoyi da suka sauka duk wanda ya ci gaba kamar za mu gani nan gaba to babu ko shakka malamai sun hukuncin kafirci a gare shi saboda ya yi hito na hito kai tsaye da Allah madaukakin sarki Allah shi kare mu da haka malam nan wurin ma yake cewa qultu wallahu alam fala tasma'u li shakhsin yas'anu fi ahli salahi kar ka bari ka saurari wani mutum yana sukan mutane na gargari mutanen kirki mutanen Allah malamai da makamantansu musamman a ce sahabban manzon Allah su ne farkon malaman al'ummai, wani ya saki baki yana suka su ka ce ayoyi bambancin fahimta ne wace fahimta ana suka nagartattun bayan Allah aika wannan fahimta fahimta ta yi muni da ita ba ku kallon cewa mu musulmi mun gode ma Allah da Allah ya mu cikakken imani ba wani ba annabi face mun imani da shi mun imani da annabi Musa da littafin shi at-taura mun iman da annabi isa da littafin shi injila dada kuma uwa uba mun iman da annabi muhammad da littafin shi al-qur'ani amma in kalli yahudawa ba su yarda da annabi isa ba in kalli kiristoci ba su yarda da annabi muhammad ba amma al'umman mu gashi muna da cikakken imani alheri ne to haka kuma za ka kalli ahlus sunna kamar yadda haka musulmi sun fifita akan yahudawa da kiristoci haka ahlus sunna suka fifita akan sauran ta bangaren falala mu ahlus sunna muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son ahlul baiti ba mu zagin sahabbai ba mu zagin ahlul baiti sabanin yan shi'a masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasu ba masu suka ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mu ahlus sunna alheri Allah ya gaida mu Allah ubangiji da ta da mu ta kuma gaskiya take to shi yasa da mamala wannan magana cewa bai kamata ka saurari wani ba yana suka ga mutanen kirki ka yi shiru ba zan ci mantawa ba akwai wani datti duk kun san shi ni a gabana abin ya faru Allah ji kan shi da gafara ya rasu alhaji aibo mai shayi wani da ya zo ciniki ya zo ya mashi a daidai ina zaune a wurin ya zo ya soki ɗaya daga cikin malaman kuma ahli sunna ne mutumin ne ya rikice yadda kas an ɗaukar makaza kaza ɗanta ya ce ba ya sai da shayi ya za ka zo da cin mutunci ga ɗaya daga cikin malamai ka fita ka bani ya kore shi da cinikin shi na yanzu wanda ai haka ai dama malaman ai ka san sai a hankali ai kaza shikenan ka bada kafa a ci mutuncin na Allah to bai dace ba mutumin kirki ya bada kafa haka ba ta ba azuma na kan minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-amin ba abin da suka sa a gaba suka da addini amma wani yazo tuntunce su kai kuma ka goya mushi baya kai shiru innakum idan mithluhum in kai shiru ka goya mushi baya to Allah ba zai goya ma baya ba kai da shi din zai fatattake ku domin Allah mai iko ne akan kowa akan komai kuma ubangijin adalci ne Allah ubangijin kare mu daga shiga cikin haƙƙin bayan Allah idan ana wannan amma maka gabanka zina binan ala zanna da zannihi akan gini akan zakan da kai kanshi kai ka san mumuni ne da haka wala tasma'u li shakhsin kaka saurari kowanne mutum ne wanda zai kutsa bil saboda wanda zai kutsa fi aradihim a cikin mutuncinsu mutanen kirki wa anta fasik kai ko gashi ka tafi baki kawai kana sauraro wannan shiru din da kai kana sauraron ana cin mutuncin bayan Allah laifi ne bal bal wannan abin kai shi kana kallon ana cin mutuncin bayan Allah dabba an a kai ka ka tashi karin dan uwanka mutunci shi mu ba mu san wani abu sai alheri ko da baka maida mashi martani baka gwada baka so ba zai tsaya kun ba zai sake yi ba a wannan majalisi ka kare mu dan uwanka musulmi mutuncin shi an an yarda game da mutuncin shi kar ka bari a ci mutuncin shi sannan walzam Adam ka zalzumci ladabi na manganin kirki wala ta kuma rika din kutsa ma alkhaidi na tare da masu kutsa su shiga shi ta cikin haƙƙin bayan Allah idan mutum ya dauki wannan halin mara kyau zai halaka cikin kankanin lokaci Allah zai darbe cikin kankanin lokaci Allah ubangiji shi kare mu to shi yasa aka kawo ne zamanto ladabi ne na zamantakewa yau da kullun tunda ba makawa sai mun hada mai da su muna zaunawa to mu yi kokari mu kubutar da kanmu kan mu halaka da haka bai dace a cikin faɗi wannan ba hada bukan abin wannan kiran ne mai girma wa fil ya zo a cikin hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari wanda imam al-bukhari ya fitar da shi wa muslimun da imam muslim hadisi na shi imam al-bukhari hadisi ne shata shi ko imam muslim hadisi na na dubu ɗaya da bakwai da tara an ubarat ibn samit daga babban sahabi ubarat ibn samit radiyallahu anhu Allah madaukake sarki ya kara da wa na shahida badran ya ma ba badar Ehm, nuka ba yana da ɗaya daga cikin masu daraja wanda suka je da eh, eh, eh, ba wannan ganin sulhu da biya din ya ce an na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kal manzan Allah sallallahu alaihi ya ce cikin waɗannan mutanen da suka shiga suka hija usba ɗin nan ko isaba ɗin nan ya faɗa shi a cikin wato jama'a shi manzan Allah sallallahu alaihi wa a wannan dare da aka yi mi mubaya'a cikin abin da yace sharadin mubaya'a su su bi Allah Allah ya karbe su ai kun san Allah ce innal ladina yubayyi'una ka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aidihim wanda ya makan baya'a ai Allah ya muku baya'a, to cikin sharadin wannan mubaya'an ga annabi ga abin da ya faɗa musu bayuuni ku yi min biyayya ku yi min mubaya'a ala Allah tushriku billahi shay'a akan kafi tarayya da kowa game da Allah ku bauta ma Allah shi kadai ku yarda Allah ku dogara ga Allah ku bauta ma Allah shi kadai kar ku sa mu Allah kishiya kar ku ɗauki dama Allah ku ba wani don kun haka sai ku halaka sannan wala tusriku kar ku yi sata kar ku ɗauki kayan mutane sata irin ta local sata ko digital sata ta ci da biro kowace kafa kar ku saci kayan mutane kar ai haka ne wala tuzunu kuma kar ku yi zina wala taqtulu awladakum kar ku dinga kashe 'ya'yanku kan ki ko kuma dan tsoron talauci in na ce kan ki akwai wanda ba su son mata abin ya kai yanzu ya inda yake ake wannan kololo kamar ƙasar indiya da an yi tsakanin na gane mace ce kawai sai a boshe sai a da cikin shi ke nan zuga shi alaka kainan matan ma ba su da shi sa suke polyandry mace ta auri sama ga miji ɗaya <laughs> ai ko kasa akwai rigima saboda matan su yi karanci ba a sa'a ma Allah a zanna lafiya kai ku ga kai ku shi ayan wasu kuma ta ce kai iyali sun sha musu yayan zai idan aka dauki wani ciki ya za a yi da sunan shi ya za a yi da kaza da kaza kai ya aka yi da naka balle na wani duk wata rai da Allah ya nufin sai ta yi numfasa sai ta numfasa ko ana so ko ba a so sai ka je kai abocin aka fita cikin wai dan ka a kara maka nauyi ka kara maka wahala to ku haka nan ko dan talauci ko dan wani abu kar ku kashe ayan duk wani daga cikin sharɗin baya a da zani wala ta tubu tani duk ku zo da kiran ƙarya tattauna ruki ya bai na aiki a a gaba a gaban hannayen ku da kafin kar ku yi wannan ku dinga yaɗa wala ta sun fi kar ku saba a cikin abin da yake mai kyau ne an san abin mai kyau ne ku zo ku sabani a ciki ku ki kamar wa faminkum duk wanda ya cika waɗannan al'amura da aka ce ya yi da abin da aka ce ya bari ya kyautata ya kiyaye fajirhu ala Allah da shi sakamakon shi na ga Allah madaukakin sarki kuma na sabin zalika shay'an wanda ko ya kutsa cikin wannan dokoki da aka shaka faruqiba fi dunya sai aka azabtar da shi a cikin duniya aka yi mashi haddi musamman yayi sata sai aka zo aka yanke hannun shi kaga sauran mutane sun huta da an gan shi an gami alama ba zai sata ba shi sai a rage barayi in ana shari'a Allah sai a rage ta'addanci in ana shari'a Allah amma duk abin za a yi masa in ba shari'a Allah aka yi ba laifin sai dai ya sama america ba irin kifin da ba a yi wani a halbe shi firing squad wani a yi mashi allura wani a kai shi electric chair wani gashi nan a kai shi kan kujerar lantarki ta zuke shi kawai ya mutu kaga kisa ne wani a halbe shi wani a mai allura wani amma suna daga cikin inda aka fa tabkata asa kusan duk minti sai an ji an kashe wani to kaga ai akwai tashin hankali duk wannan salon da ci gaba da kisan bai sa mutane sun bari ba ai ba wanda ya mutanen sai ubangiji dokokin Allah ne ke bi da mutane to da an kauce ma dokokin Allah to gargare da kai nisa da dokokin ubangiji to haka ne kuma tuntun za su dinga cin mu Allah shi kare mai ba mu ikon gane da gyara da riko da dokokin Allah dan mu kubuta mu samu rayuwa mai albarka mai daɗi fi dinu dunya al akhirah da haka wanda ya kasa wannan daga cikin abin da aka hana aka yi mashi haddi a gidan duniya ko huwa kafaratul lah To wannan haɗin da aka yi mashi yanke hannun da aka yi mashi ko jefe shi da aka yi sai ya kankare mashi zunubai a kiyama sai ta nan wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah wanda kawai ya aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan yayi zinab ba a kama shi ba ko yayi sata ba a kai gare shi ba Allah ya rufa mai asiri abu bai je ga alkali ba fa huwa ila Allah to shi wannan al'amari shi na auren Allah kes din shi na can babbar kotu in sha'a afa an in Allah ya ga dama tunda dai ya je da aqida sai Allah ya da kai ya yafe shi wa in sha'a aqabahu in kuma Allah ya ga dama sai ya tsaye da adalcin shi akan shi ya kai shi wuta gwargwadon sata da yayi ya kai shi wuta gwargwadon zina da yayi ya kai shi wuta gwargwadon abin da yi, idan zunubin ya kone aljanna ba a shiga tarjatti sai a wanke shi a kawo shi aljanna ka je ga karshen al'amarin shi ya samu aljanna saboda akwai aqida ya yarda da Allah bai shirka ba ya yarda da manzon Allah bai bid'a ba sallallahu alaihi wasallam fa baya annahu ala zalik da haka sai muka mishi biyayya akan waɗannan abubuwan lokacin an karanta ko da ba ka wurin a halarce yau ka ji irin abin da aka faɗa musu suna a halarce abin da suka rike suka kubuta kenan kai ma ka rike ka kubuta kai ma ki rike ki kubuta ni ma rike in kubuta mu ma mu rike mu kubuta ku ma ku rike ku kubuta gaba ɗaya kun ji abubuwan da aka shata kuma kowa na iya tsayawa tsayin da ka ga kare shi daga cikin wannan to me haka dan mu samu takawa mu samu yarda Allah madaukakin sarki wa muhallin shahid gabas zance da ya aka kawo wannan wala ta tubuta nan ka ku zo da kiran ƙarya da kuke yada Allah ubangiji shi kare ni na'am sai Allah ce ne a gaba arama يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله أكبر يعظكم الله Allah maɗaukakin sarki na muku wa'azi, Aiyan hakum yana hana ku an ta'udu da mislihi ku koma gidan jiya ga irin wannan mummunan aikin na yaɗa alfasha a cikin al'umma. Yana hana ku abadan har kasar ta shiga kusa ta koma cikin wannan. In kuntum mu'minin in je kun kasance mummune ne. dan Allah jama'a yau wannan aya ta sauka kun ga ba ta sauka ba shekara 1400 a wancan lokacin da yafi wannan albarka Allah ya ce ka a kuskura a sake yi ya kake tsammanin dan shi'a 2019 na ce mana na aisha karya yana zagin ta yana sukarta akan abin da Allah ya wanke ta shekara 1400 dan Allah kake tsammanin mai irin wannan magana ai kun ga abin akwai tada hankali akwai muni shekara 1400 Allah ya ce kashe ni tunda Allah ya wanke ta kar wanda ya sake daga wannan maganar in dai da gaske kuke kun yi imani to ya fi tsammanin a yau wani kuma wanda ba cikin waɗancan masu daraja yake ba ya zo ya saki baki a lokacin da ke cike da fitina akan wanda Allah ya tsarkake ta ya wanke ta ya daga darajar ta babu ko shakka hakan zai ƙara gwada ma munin tafarkin shi'a da kuma munin irin abin da ta ce game da ita Allah shi kiyaye da haka ya kamata duk wanda kake da iko kai mashi wa'azi ya ba wannan aqida to kai kokari ka ja shi tun kafin ya mutu a cikin wannan akida babu ko shakka akida sai take dauke da hushin ubangiji saboda kai tsaye take hito na hito da Allah madaukakin sarki Allah ubangiji shi kare mu duka wannan kun ga ana ta jan hankali ne karfi amma kun ga sai da suka yi saboda rashin rabu da haka Allah yana hana mu akan irin wannan abun har kasa ta nadi amma in kun kasance mummune masu abtuwa da abin da aka ce ku hannu a kan shi da haka in kun kasance ku masu imani ne wala ta'udu li mithlihi kar a same ku da sake komawa cikin irin wannan laifi na yada kasafi ga wanda bai ji gani ba bai yubayyinu Allah lakum al-ayat kuma Allah madaukakin sarki na muku bayanin ayoyinsa filla filla fil amri wan nahyi a cikin umarni da hani duk abin da Allah yake so ku yi yayi bayani karara domin mi domin ku kiyaye yayi bayani a littafin sa manzon sa sallallahu alaihi wasallam yayi fashin baki dan ku yi abin cikin tsari akan yadda Allah madaukakin sarki yake so akan karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk abin da ya hane ku manzon Allah ya yi bayani karara shi yasa Allah ya ce wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqabi duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi kai tsaye alheri ne ku rika abin da kaudi ya hana ku ko mun kuke ganin a wani rumu a ciki ku hannu dan bala'i ne abin da ya ce muku yi alheri ne abin da ya ce ku bari sharri ne in kuka yi abin da manzon Allah ya ce ku yi za ku sadu da alherin Allah in kuka bar abin da ya ce ku bari za ku fita daga dukkan sharri to kaga ashe kenan ba wanda alheri ya rungume shi ya ku fita daga sharri kamar hali sunna akan dora wannan aya ma ata kuma rasulu fa quduhu kuma na kuma anhu hanta Allah ubangiji kara mana arziki ko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu alim hakimun Allah madaukakin sarki masani ne bima ya amur bihi ga duk abin da yake bada umarni yana fadake sannan wa yanha yana sanar da abin da ya hani ga bayan shi hakimun kuma gwani ne a cikin aikinsa gwani ne cikin bada umarninsa gwani ne cikin hannun da ya bada da haka mai son ya samu kyakkyawar rayuwa da albarka da yadda Allah ya tsaya inda Allah ya umarce shi kai ya keta umarnin ubangiji ta kin yin abin da Allah ya ce yi kai ya keta umarnin ubangiji ta kutsa cikin abin da ya ce kare yi wanda duk ya tsaya tsayin daka yayi abin da Allah ke so ya nisanci abin da Allah bai so ya zama cikin mutanen kirki masu tsoron Allah da Allah zai ba su aljanna Allah samu a cikin su sai mun Allah ya ce mai a ta gaba mu إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة لن يؤمن أن تكي سن الفاشاة يألو تفنصم تقمي في الذين آمنوا ممنيه lahum azabun alimun suna da wata irin azaba mai raɗaɗi in ji Allah fi duniya a gidan duniya bil hajjil da yin hajjin kazafi ai mutum bulala ya sha zafi, kuma kowa ya gani ya zama abin wa'azi ga wasu ya zama abin nuni ai mishi bulala haka wannan azaba ce sannan kuma a lahira bin nari liman mata wa lam yatub ila ga wanda ya doge akan aikin da in an kama shi na asha za a yi mishi haddi kamar sata kamar zina bai tuba ba ya tafi a haka to zai haɗu da azabar wuta a cikin lahira Allah ubangiji shi kare Allah zai azabta da duk wanda ya mutu kan wannan mummunan aiki bai tuba ba domin su wato haddodin nan an sa su ne don kankara zunubai tunda kun ji an ce wanda aka tsira mishi haddi ya zama kafara a gare shi to shi yasa ya tabbata cikin hadisi hadisi yanda yake hadisi hasanan alladhi akajahu abu dawud fi sunanihi wanda abu dawud ya fitar cikin sunan abi dawud an aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace lamma nazala ubri yayin da uzuri na ya sauka daga Allah cewa ni ban yi ba Allah ya wanke ta kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai ya tashi fa zakara zalika ya karanta waɗannan ayoyi da suke wanki na Aisha suke kubutar da ita daga abin da aka jehe ta kuma wannan dabi'a ce ta mutanen kirki sai an cuce su ba wai mummune ba hatta annabawan Allah haka aka yi musu Allah madaukakin sarki sai da kai taka al'umma nan burke ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ko fabar Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha haba mummune kai ku kasance kamar wanda suke sun cuci annabi Musa sun cutar da shi suka shiga cikin mutuncin shi suka mai kage sai da Allah ya kubutar da shi suka dubi annabi Musa saboda mutum ne mai kunya bayan wanka tsirara kamar da Yahuda suke da tsarancin su sai suka ce bai wake gare shi suka kalla mai kage aka dinga kallon shi da abin da ba shi bane ba kai Yahudawa sai da Allah madaukakin sarki ya kunyata su ya je ya tuka kayan shi gefe guda akan dutse dutse dinga gudu yana bin shi yana jamal ka bani tufafi na tufafi na yana bin shi kwaɗayin ya kama kayan ya saka sai da aka zo gaban cincirin da bani isra'ila sai aka gaba bu a ya suka yi fa barra ahullahu min kalu to ka ku kasance kamar wanda suke cutar da annabi Musa don ga mutanen kirki dama cutar da su ake shi yasa cikin abin da Allah ya saukar akwai wata waso bil haqqi wata waso bis sabri sai kai hakuri inda zaka rubuta addinin Allah za a cutar da kai za a faɗa maka domin an wannan suna ce ta Allah kai haƙuri akan haka sai ka daure sai ka samu nasara to da lokacin da aka mata wannan annabi ya ambaci wannan ayoyi wata la alquran wata ya karanta min ayoyin nan da aka saukar wanda suka baranta da ni na nazala min minbar yayin da ya sauka daga minbari ya gama bayani ko amara da rajulani sai in mun da mutanen nan guda biyu wal mar'a da macen guda hamna bintu jihar. wanda jiya ya faɗa cikin usba din ko da shi wancan kaga yana haƙi ne ba ta shi yake ba mummunan musta bin ufafa dan uwan sayyidina bakar da hasan bin sabit kaga sune mazajin guda biyu kenan ko sai macen hamna bintu jahsh biyu kaga maza ɗaya mace cikin mummunan wancan shi ba mummuni ba da munafiki ne shi ga munafika ne da aka sai aka zo da mutanen biyu hasan bin sabit da kuma musta kenan wal mar'a da mace ita hamna kenan wa bi fadura mu haddahu aka buga musu aka yi musu ni haddin su aka yi musu bulala haddi sai aka tsira musu wannan kaga ba su daraja su sahabbai ne amma da suka zo suka anshi magana suka yada ta ba da kawo hujja ba me ya faru kansu sai yanzu su nan ce wani ya koma wata majalisa ringa ce mutane wancan iska ne wancan iska ce wancan iska ce zai ja mu shi matsala babba ko. Allah ya kiyaye don haka wannan aya ta zo tana jan hankalin mu har ila kiyamin sannan wa kana mimman takallama bil fahisha ya kasance cikin wanda suke magana da wannan magana cikin nan kaya ta kafafi cikin su ne wa Hassan bin Sabit da shi na faɗe shi akwai Hassan bin Sabit wa Musta bin Usafa da Musta bin Usafa sannan kuma ita wa kullu mar'a ita ce Hamnatu bintu Jahsh ita ce Hamna bintu Jahsh kadiba sunan Abi Dawud sannan Allama Albani ya ce hadisi ne da yake ya inganta da Hafiz al-Iraqi da ibn hajar al duk sun kawo wato abin da ingancin wato shi hadisin sannan kuma kamar da aka faɗa idan aka yi mutum haddi to ya zama kafara a gare shi shi ma ya faɗa ne ke cewa da kar muslim fi yi fi babin al imam muslim ya kawo hadisi a cikin sai muslim a cikin babin haddi wa kafara da kuma kafarori da ahli hadama abotanta wa fi a ciki cewa wa man asab min zalika fa uqiba bihi fa huwa kafaratul lah duk wanda ya kawo ya aikin da za a yi mashi haddi aka tsaida mashi haddi to ya zama kafara a gare shi Allah madaukaki zai kankare mashi zunuban shi Allah zai hazo karshen hadisi na'am ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن akbar ashe kaga irin ayyuka da suke jawo fasadi ba dan rahama Allah ba sai da mun tashi aiki wala yakul lahu nasa bi zulmihi ma taraka laha min dabbatin irin abubuwan da muke faɗa na sharri da bakunkunan mu kai ba dan rahama Allah ba da sun sun tada mu aiki da duk mun tashi irin ta'asa da muke aikatawa da Allah zai bi kididdigin waɗannan ayyuka na aisha ya kama mu ai da ba wanda ke numfashi cikin mu yanzu amma Allah na jinkirta wanda ke da rabo sai ya tuba ya bar aikin asha din nan ya koma mutumin kirki musamman an ka ce kai matashi ne wallahi Allah baka sa'a rayuwa in Allah ya taimake ka dawo ka riƙe addini wallahi ka samu nasara dan ubangiji na ji da matasa saboda me saboda malamai suna da kan cewa matasa sun fi saurin an san gaskiya kan dattijai saboda tije akwai kissa akwai kulle-kulle in ba Allah ya dora su akan aqida ba to shi yasa ce innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda amma ku sani matashin kirki ne ke zama dattijan kirki wa bil aksi in matashi ya lalace to za a samu tsohon banza shikenan sai a samu aikin banza sai a koma wuta Allah ya kiyaye da haka idan kana wannan ganiyar ta kurciya ka rike da kai riko daram da addini wallahi ba karamar daraja bace ba Allah madaukakin sarki zai daga darajarka cikin wanda mai inuwa akwai matashi wa shabun nasha'a fi ibadillahi azza wa jalla matashin da bai san komai ba sai addini bai san sharholiya ba bai san ta'asa ba ina za ka islamiyya ina za ka masallaci aikin addini aikin alkhairi bai san ayyuka na taɓarɓarar tarbiyya ba yaron kuma addinin Allah so da kafa ɗan addini ne shi ya yi shekara ashirin duk inda ake kira matashi ya koma wani abu daban kaga ba dawama matasa saka za yi ba shi yasa mai talimi yake cewa ayyamul hadathatu faqrimha wa ayyamul hadatha la tadum kwanukan kurciya ka ribance su kwanukan kurciya ba su da wama dole ha ga yayin ya zama tsoho sai da wuto wannan matasan saka kila ma ka gane karhi a lokacin shi to amma ka ga da rayuwa ta yi da shi to a bi rayuwa a hankali wanda suka bi ta a hankali ma sai kare balle wanda ya hito na hito da ita saboda kai riko da addini ita kadai ce mafita da za ta haifar maka da mai ido hanya mai bullewa tudun mun tsira Allah ka ba mu ikon riko da addini sau da kafa to shi yasa nan ma imamu tabari a cikin littafin tafsiri da isnadin da yake ingantacce daga imam mujahid faɗar cewa eh, masu kokarin yada albasha cikin mutane ai abin ne abin ya bayyana ya fankama suna magana akan haƙƙin na Aisha har kuma har a yau wanda zai zo ko ta rubuce rubucen shi yana irin wannan aikin kamar jaridar ɗan shiya ta almizan ɗin nan wani ahalin suna yi wata ciki to sai aka yi haka take cike da abubuwa irin na kazanta to yanzu irin wannan magana fa kazafi ce a magance ko a rubuce dan abin da ke baki shi ya hawa alƙalam ya yi ko to kaga da za a tsaya inda aka mata mutum in wanda aka ma gane ya je ya kai su kotu ya tsaya to dole sai an san mai yiwa irin wannan ya yaɗa alfasha ɗin ita ce aka hana ko ta hanyar rubutu musamman yanzu da ake da social media kawai ka hanka ankara sai a labarin kanzon kurege kawai sai a ta kwafayin ana alba amma wanda musu su ankara ba masu falala sai ga suna shiga cikin wannan rudin da haka duk wanda ya turo abu in dai za ka tura to ka karanta ka hanka tura in ba haka ba za ka tura bala'i wanda zai ci ka kai ma ka shiga cikin masu yada alfasha samun waya ba ai ba hauka bane ba da haka haka nan za ta kai ka wuta ai ya kamata ka wani abin kirki ni ina maganin motar zai ta kona ta haka kawai ba kasuwa yau ba kasuwa can in na ce kasuwa yau shi ba ɗan kasuwa ne ba supply za a kawo mashi ba ba tallata haji shi zai yi ba kuma shi ba wa'azi zai tallata ba kawai zai dinga ganin blue film ya dinga iskanci ka so wuta da kuɗinka ka yi asara da kuɗinka kuma ka ƙone da kuɗinka la haula wala quwwata illa billah na tabbatar mai hankali ba zai yi wannan zaɓen tumun daren ba amma idan kana da data za ka yi ɗora takalmin da kake saidawa ka aika duk a gani kirin kasuwa ne tallace ga ciki idan aka sayi riba za ka iya so wata datan ma za ka iya zuwa ka ce ai ana wa'azi wuri kaza ga karatu wuri kaza nan ka kai tare a wurin yaɗa alheri amma mutum ya koma gehe gudana ya yaɗa abin da shi kan jazan ƙarya ne to ya shiga cikin wannan tashin hankalin to da ka sai mu kiyaye kowane lokaci gurgurdan abin da ya bayyana ya sauka na abin da yake na aiki gurgurdan da za a yi mishi hukunci da can ko ka babu sai dai kakaki kun gane kakaki yanzu nan idan idan na ce ah, Allah madaukakin sarki ya ce wani zai ce Allah haka za a kai oba oba har na can su kai mana saboda cincirin da jama'ar ai in ba lasfika ke akwai ba za a gamsar da su ta kala malikun maliku ya ce can ma ya ce maliku oba oba to me yace sai a ta kaga da wahala ake yi amma kuma aka daure aka yi mun yanzu ga sauki sai muka jure sauki wurin sharri kai Allah kiyaye ka gane tawfiki daga Allah ne dan haka idan Allah baka dama yi kokari ka amfani da ita dan ka kubuta walau la fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah akan ku ba ayyuhal usba ku annan jama'a da kuka samu kanku a cikin wannan al'amari mai waya wa rahmatun da rahman Allah ta gabata aiko to da Allah madaukakin sarki ya gaggauta muku azaba shine shar din da aka shafi wa anna Allah ra'ufur rahim kuma lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai ne dukun gare ku saboda me bai gaggauta muku azaba ba in ga sai ba su dama suka tuba kuma Allah madaukakin sarki ya karbi me ya karbi tubansu ya Allah muna roƙon ka mu ma karbi tuban mu na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله نعم ولكن الله يزكي من يشاء سميع عليم الله أكبر Allah madaukakin sarki ya sake wani kira cikin nida'atul iman kiraye-kirayen imani da Allah ke fuskantarwa ga bayan Allah zababbu masoyan Allah su ne mummune Allah ka inganta imanin Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya kullu suka gaskata Allah suka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ay masalikuhu kenan wa turuquhu wa mazahibuhu kar ku bi hanyoyin shedan kar ku bi tarko irin na shedan kar ku bi makircin shedan in aka ce kuwa ina ɗaukar misalin taku sawu yanzu idan aka kware akan bin sawun barayi in Allah da inda ya tike ba nan za a gansu ba kaga inda mutum ya tike inda wannan ya tike kenan da haka wanda ke aikata sharri ka dinga bin sawun shi zaka fada cikin sharrin nan to idan mutum ya bi sawun shi din zai fada cikin matsala to shi sa Allah ya ja hankalin mu na daga cikin fada cikin sawun shi din din shine yada alfasha ka dauki labari baka san hawa baka san saka baka san sai hancin shi ba baka san gaskiyar lantance ba ka je ka yada kaga ka yada sharri kenan to daga cikin bin hanyoyin shi da ruwayoyin shi din Allah shi kiyaye Allah ya hana mu bin hanyoyin shi din yace wa man yattabi khutuwati shaytan wanda ya tsaya bi hanyoyin shaidan to akwai matsala ai Allah ya hanyar mu da bin hanyoyin shaidan menene hanyoyin na daga ciki akwai isha'atul fahisha yada alfasha kar ku bi abu kawace kawacen shi dan duk abu mara kyau shaidan sai ya kawata sai ya koma kamar mai kyau ne sai ga mutum ido ya rufe kawai yana aikata wannan abu in ba ta zinu shaitan ba sai za a yi namiji da lafiyar shi ya sa yan kunne yan kunne ba su kyau namiji ba amma shaitan sai ya kawata ma ta shine ba ita ce wai shine wai shine fashewa shine wai ka dai lashe wahala to wannan kawata ta shaitan ne in banda kawata ta shaitan ya za a yi namiji ya bi namiji ya za a yi mace ta bi mace da sunan sha'awa to kaga sakon kwakwalwa bai tafiya daidai ke kenan wannan tana daga cikin kawata da shaitan ke mugun abu sai ko mai kyau ga mutum to kaga sai mutum ya dauke shi kan mai kyau ne kuma alhali mummunan abu ne sai halaka to dan kan mu halaka Allah ya tsawatar da mu kan wannan hanyoyi na ta suke kira ga mahallaka wa man yadda yau kuwa ta shaitan don da bi an hanyoyin shaitan to shi kan fa inna wa ya'muru bil fasha ummune ke da aikin asha aikin alfasha ay alqabih mummunan abu wal munkar da aikin da yake mummuna shar'an wa aqlan wa adatan duk abin da shaitan ke kira a shi zaga ya ci karo da shari'a Allah mummuna ne a shari'a Allah mummuna ne a hankali ku kubutacce mummuna ne al'ada ku kubutatta saboda ka ba ta wata hanya da zaka iya gyara mummunan abin da shaitan ke kira mutane akai shi to kaga ashe kenan barin abin shine zaman lafiya dan kuma ke faɗa cikin wannan mummunan sakamako da haka aiki shi kullun kenan kiran mutane akan mummunan abu kar hadar Allah ta'ala min tibai ta shaitan Allah ya gargadi mutane ya tsoratar da su ya yi musu gargadi daga bin hanyoyin shaitan fi jimlatin ma'atin a wurare da yawa min hana daga ciki kauluhu ta'ala faɗa Allah madaukakin sarki inna shaytan lakum aduwwun fattakhuhu aduwa mi yake inna ma yadu wahin li yakunu to kun ga dama wuce shi ba Allah shi kare mai Allah ce ya ku mutane ku sani inna shaytana shaytan lakum a gare ku aduwwun makiyi ne karara to tunda ya zo ya bayyana kiyayya a gare ku karara zaman lafiya kuma ku declare din shi a matsayin maki ku bayyana adawa ko gare shi na ko san duk mutum mai hankali ba zai maki yin shi bai halakar da shi to Allah ya faɗa mana in ma ba gane ba rancen Allah gaskiya ne gashi ya faɗa maka shedan maki ne a gare ka karke shi kana matsayin maki maki ne a gare mu mu rike shi a matsayin maki inna ma abun sani kawai ya da'u hizba yana kiran tawagar shi jama'a shi yan ƙungiyar shi dan mi li yakunu ashabu sa'ir dan su kasance tare a cikin wuta tunda da ya halaka sai yace shi ma sai ya jana shi ya rantsuwa gaban Allah sai ya jana shi da ugiyannahum ajma'in sai na halakar da su gaba ɗaya Allah ya ce na baka da iko kansu haka zai dinga musu zai dinga mutar su zai dinga musu kaza zai dinga har sai ya dauke su yace wala tajid aksarhum shakirin sai ka mai yawancin su ba su godiya a gare ka yau shedan bai ci nasara ba sai a ce ya ci nasara sai ga mutum ga lafiya ga ji ga gani sumul amma da ya lalaba babu canji an je ce wannan rayuwar rakiya ta kaji wai rakiya ko a suka zo rakiya uku duk abin da Allah ya mishi bai gani ba kaɗan ne ke godiya wa kalilun min ibadiyash shakur da yace yi eh, malu ala da shukura. tunda ya hore muku abin alkhairi ku gode in kun gode to kun cancanci Allah ya kara muku ya rike muku ya sa muku albarka la in shakartum la zidannakum ashe ko dan Allah ya kara maka ni'ima ka ka gode ma Allah yazilkum quwwatan ila quwwatikum in kari kake takama sai ya kara ma karfin in kwardini kake takama sai ya kara ma fardinin in arziki kake takama sai ya kara ma arzikin in mulki kake sai ya kara ma mulkin da abin da kake so gode ma Allah sai ya ƙara maka sai ya rike maka amma da ka fara hituna ya to da Allah ta yin sako da wannan dukiyar kana zuwa kana kwafi tarbiya yan mata kana ɗaukar cikin mota mai cinta kana tafiya kana hita kana kai masu waya kana sa suna kan gare mu iyayensu to ka shiga uku tun kafin naka su zo Allah zai fatattaka ka dan mun yi magana cewa ba a haɗa da arziki to ya kamata mu tsoron Allah mu kiyaye Allah ubangiji shi kare mu sannan Allah wani yake cewa kulli ibadi wa kulli ibadi ya kulli fihi ahsan inna shaytana yanzahu bainahum faɗi magana mai kyau wata dace in ba haka ba kawai sai shaytan ya dauki magana ya kai sai kaga an samu anna inna shaytana kala inna shaytana aduwan bina ko ya zanto ga dan adam maƙiyi ne wanda ya bayanar da kiyayya din karara ba boyewa yayi ba alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan shi ma sai ta mi innahu lakum aduwwun mubin wa an yabuduni hada siratun mustaqim kullun aqida ce za ta kai ga Allah ba kiran kowa sai Allah ba dogara ga kowa sai Allah Allah ya ce bari rike alƙalle ku ba Allah ya rike alƙalle mutum muna cikin tsatso cewa ba za mu bauta mu kowa sai Allah ba za mu kira kowa ba sai Allah amma aka zo aka saki alƙawari ana kiran wasu daban to duk wanda wannan ya ci alƙawari ya kada alƙawari tsakanin shi da Allah ya halaka Allah shi kare da haka Allah kadai za a bauta mu shi yasa ya ce bari rike alƙalle ku ɗan adama cewa ka kubo ta mace dan dan in ba bauta Allah kai ba ta shaidan za ka yi wa an ni ba na alƙawar lakum ba cewa alastu bi rabbikum ba ni na ubangijin ku ba ni za ku bauta ma ka ce eh haka ne Allah bala kai zan bauta mu to gashi yanzu nan suna wani abu daban to kaga Allah ya gama yanke hanzari ga duk wani wanda yake numfashi innahu lakum aduwwun mubin wa ne ni ba ta ne ku bauta mana ba shi shedan a gare ku makiyi ne mai bayyana da kiyayya wa qawluhu ta'ala da faɗa Allah maɗaukakin sarki wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira ranan mu'mina duk wanda ya je ya riki shaytan a matsayin wanda zai jibinta shi yake jin hudubobin shi yake bin hanyoyin shi ya kyala addinin Allah to babu ko shakka ya taɓe taɓewa take mabayaniya Allah tsarin daga yake irin wannan taɓewa da ayoyi masu yawa makamantan waɗannan da Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu mu nisanci wato mi bi hanya irin ta shaitan domin mai halakarwa ne a gare mu kuma idan ya halakar da mutum ya kai shi a wuta ya kara mai bakin ciki fa qala shaytanu lamma qadara amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'atukum fa akhlaftukum ka gani ya fara kara su kara muku bakin ciki Allah ya muku alƙawari wanda yake na gaskiya ne bai canza yanzu ga cikin ga zahiri ni na zo gehe na muku alƙawari rudu kuma ilmu shaytanu illa gurura ba komai yake muku alƙali ba sai rudi tun daga duniya Allah ya ga ma jarabawa ya ga ma an satta amma ka tsaya ka faɗi saboda rashin rabo Allah kiyaye rashin bin littafin Allah shi ke sa ka faɗi ƙasa muna muna ka je da f ka shiga wuta baka san inda ka fita ba Allah shi kare mu da haka Allah ya ja hankalin mu dan kan mu a cikin wannan tashin hankali idan haka yan musulmi mu kiyaye mu nisanci wato hanyoyin shedan domin wannan bala'in shi ke jiran duk wani wanda ya shiga ciki sai ya ƙara kai takaici Allah muku alƙawari na gaskiya ga shi gani ni kuma na zo na muku nawa na sa amu ta lumuni yace kan ma ku zarge ni ka je shi dan ka zarge shi kuma zargi kawo nan to ai gaskiya yi jama'a da Allah ya mana tawfiki yau ga munan a inda Allah ya fi so masallaci muna tsoron littafin Allah akwai wani mala'ika da dora ma igiya jawo ka da ciya sai ka ji tafsiri tawfikin kenan Allah ma gam da katar yanzu akwai wani na cewa na ta'asa ko yanzu ake azumin na tabbatar da akwai kayan ta ko ko babu to su wani shaidan da ya zo da kahoni ya daure ta ce sai kun je ji da tsaya shi wancan da ya je sharrin zaɓin kanshi ne shi ya je har kuɗi ya biya ma kai kuma da Allah ya ma tofiki ya tarfa magarin ka nono ka zo nan kai ma zaɓin ka ne kai ka jiyo ka zo to kai nan Allah ya girmama ka wancan kuma ya wulakanta kanshi to ai sai ka gode ma Allah da ya ma tofiki kai amfani da damar ka a yanzu shi kuma wancan ya zo ya wulakanta damar shi ya ƙona kanshi wurin aikin asha to shi za ce ka ku zarge ni tunda ban sa muku igiya ba ko akwai ne da shaytan ya shaƙe shake shi ta baya ko ta gaba ce mu je tsakanin ka Allah akwai da aka taɓa haka nan to ba shi sai ce ka ku zargi ni ku zargi kaunin ba ku tsina mun komai yau bai tsina mun komai kai ni ka fatu ma a shakku mun kai ba ba ruwa na ma ka je abin da kace ni sa kuma ni ba ni to kaga ya basu a inda ba inda za su cikin bala'i to ka a kai wancan matsayin jama'a a tsaya tsayin da kafi abin da muka san mun yi ba daidai ba tsakaninmu da Allah mu nemi gyara da yin tuba ku fitatta don mu kuta Allah ku fitar da mu da haka walau la fadlillahi alaikum ka karanta ku? ba dan falalar Allah akan ku bar ta gabata wa rahmatuhu da rahmashi ma zaka minkum min ahadin ai ba wanda ga cikin zai yi tsarkuwa ayyuhal usba ku wa'annan jama'a da kuka yada wannan albasha kun ga yadda ake taɓin kwasa wannan al'amari har yanzu ana magana kan kubutuna na Aisha da zargin wanda suka yi wannan abu har suka sa baki cikin abin da bai kamata a cikin sa baki ba ba dan Allah ya falala akan ku ba yi rahama akan ku ai da ba ku iya tsarkaka ba ya za a ku tsarkake kanku kun yi irin wannan abu a gida mun albarka mafi tsarki abin kafa bima qultu min al da abin da ku sa bakin ku a ciki na da labarin alfata ga na Aisha ai da ba za ku tsarkaka akan haka ba shi yasa ya kasance daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasar sa ya faɗa cikin tafsirin sa annabi na yawan karanta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha an wala liqawlihi ma zakka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha saboda Allah shi ne kaɗai ke iya tsarkake wanda ya ga dama shi yasa sai yake wannan addu'a Allahumma atina ta taqwaha Allah ka ba zuciyata, ta kore na samun takawarta wa zakkiha ka tsarkake ta anta khairu man zakkaha kai ne mahi alkhairin wanda zai tsarkake ta anta waliyuha wa maulaha kai ne majibincin ta mai taimaka mata to kaga kamil al'amarin gawa da Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa amma ka zo kana ayin muka kaza ayin kaza to ai wannan kuma zai kai ka kabata aikin ka Allah sa mu cika da imani saboda haka da ba wani zai daga cikin ku walakin Allah zaki sha sarki shi ke tsarkake wanda ya ga dama wallahu sami'un Allah mai ji ne bima qultum da duk abin da kuka faɗa wallahi wannan kada ya isa tada mu muni hankali wallahu sami'un bima qultum Allah majiyi ne ga duk abin da kuke furtawa kafin abokin hira ya ji Allah ya ji wannan abu to ya kike tsammanin mutum ya faɗa abin da ya fusata Allah kuma Allah ya ji ai kaza akwai matsala sannan yace alimun bima qatattum abin da ya tada hankali kenan masani ne ga duk abin da ka kudurce in ma kana faɗa dan ka yaudari mai saurare ubangiji na kallon manufarka ya san abin da kake ni ƙarya take yana sane la haula wala quwwata illa billah ya ji abin da kace kuma ya san manufar abin da ka faɗa ai ƙarshen muraqaba ta ƙare jama'a shi yasa ya ce eh maluma shaytum innahu bima ta'maluna basir ku je ku aikata abin da kuka dama amma ku sani Allah na kallon kowa bari mu ba ku wani karamin misali wallahi masalul a'la ba ai Allah misali dan shi laysa ka misali shay'un ko sibilu batin amma dan ka fahimta yanzu wannan tafin hannun naka da Allah ya baka in an kusanta da kiyashi wani girma tafin hannunka sai a ce kiyashi ya dinga dan kobo bisa hannunka a ce zai koye maka cikin tayin hannun nan zai yi duk inda ya kada kai zai koye maka to da kai da kiyashi zai halittu ne kai halitta ne shi ma halitta ne to ya kike tsammanin rabbul alamina ubangijin kowa da komai wadan ka shiga wani dan gidan kafa ka ce wai shikenan ka ai ba wani abu da ya sai sha ganin Allah ga gaban shi Allah yana a sama ya daidaita akan al'arshi amma yana ko ina da jin shi da ganin shi da ilimin shi da ikon shi abu ne mai sauki ga Allah da ka kalli gabas idan ranar na fitowa lokacin zaka iya kallanta ko amma in ta dago baka iya kallanta a ina take hitowa? a gabas sai ga kwara ɗaya ce amma akwai inda ta bai kai ba duniya to kaga ita karamar halitta fa kenan amma jibi da na hasken ta ya kai to dan ka ganta hasken ta kai ko ina take ci rana na ko ina gidan ku akwai kwallon rana kuma gidan mu akwai kwallon rana garin mu akwai garin su akwai to rana nawa ce kenan to kaga Allah madaukake sai gidan karamar halitta ce tana a sama amma hasken ta kai ko ina sai ilimin Allah ka fitawa ko ina sai ganin Allah ka fitawa ko ina sai din Allah ka fitawa ko ina sai iko Allah ka fitawa ko ina amma yana ina yana a sama shi ya faɗa kuma ya daidaita akan al'arshi daidaito ne zata da shi to amma sai wani wanda bai san Allah bai zo ce mai na ko ina kaga kamar yazo ce ai ma gidan mu akwai rana ai wannan rana da ke gabas ko ina ma akwai ta sai ka ce kai yaushe kawo kace tunda ba mu ganta yamma ba mu ganta kudu ba mu ganta arewa wannan sune jawoyi hudu da muke da su ai ko ina ko to nan muka ganta in sai ana yammaci kuma mu ganta yamma marice yayi kenan amma a gabas mun san zamu duba ba kudu zamu duba ba arewa ba dan mun san ba ta nan to kaga ashe kenan gaskata Allah shine zaman lafiya ga bawan Allah a cikin aqida a cikin mu'amala a cikin ibada sai Allah kar muka sai ka dace Allah da da mu wallahu samiun alim Allah mai jini jama'a mu kiyaye maganganun mu Allah masani ne ga dinniyoyin mu yana kallon kowa yana sanar da kowa kuma zai bada sakamako Allah ka sa mu samu sakamako na alkhairi na'am ولا يأت فلأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله نعم وليعفوا وليصفحوا ألا تحب تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله أكبر أيضا من كسا جمالا إن ta أقوى a kowane lokaci a kowane wuri to za ta sababa wani alaka tunda ka kala mani kuma Allah ya wanke ni ai sai da kari na kare ka so ka ci mutunci na Allah ya wanke ni saboda haka ka san akwai jikakka kenan wani abu zai faru to wani abun kuma ya faru saboda haka sai na abakar wannan an ce aya ta sauka a kan shi mai yawancin malamai tafsiri haka suka ce dalilin saukan nan aya kenan kun san cikin waɗanda suka yi wannan mummuna akwai nutsa dan usasa dan uwan shi ta bangaren uwa saboda haka tun da ya yi wannan abu sai na abakar ka san ai zai ji babu daɗi da sauran mummune wasu daga ciki su ma sun ɗauki alƙawarin ba za su sake taimaka musu ba su kuma sun tsasa talakawa ne don abubakar na ba shi taimako daga dukiyar shi ana ba shi supply to tun da ya yi wannan abu mutsa to shi kenan supply zai yi mi zai yanke sauran talakawa muhajirai da waɗanda suke muskinai da suka shiga suka hita su ma supply zai yi mi zai yanke sun sha alwaki cewa tun da suka yi wannan abin a gidan annabi to za su yaba mu aya zaki in ma za mu sa musu takunkumin kare tattalin arziki to shine Allah ubangijin tausayi da karimci shine ya kada da aya ga sayyidina Abubakar ana lallashin shi tana daga cikin aya da ke gwada da sayyidina Abubakar ta kai a wurin Allah saboda Allah ya tabbatar da cewa shi sayyidina Abubakar mai falala ne ka ku san Allah ce ke wallahi zul falal azim Allah shine ma abocin falala mai girma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da darajar sayyidina Abubakar to kaga ashe kenan wani ya hito a yau da wata karamin magana ko da ba zagi ba ko suka ga suna bakar ka san ba shi rabo a wurin Allah saboda kai tsaye yayi hannun riga da abin da Allah ya faɗa to shi yasa Allah madaukakin sarki yace a cikin wannan ayar mala ya karanta wala yatal ulfal minkum kar ma abota falla daga cikin ku su dinga rantsa sai za su rantse wasa da masu yalwar dukiya falala bangaren addini sa'a bangaren yalwar dukiya gumu da gumu sai dan gata ga ilimi ga kaya addini ala arba'ati na farin kenan mutane gidan gidan a duniya gida hudu ne gaba ɗaya dinin za ka samu four classes ne aji na farko first class Allah ka samu ciki amma ƴan kaɗan ke ciki ga tarin ilimi ga tarin kaya me nake ne da tarin kaya aha kuɗi suka ce Allahumma kuɗi dina ka ji wata addu'a ta 'yan Najeriya <laughs> ga tarin kuɗi ga tarin ilimi kai ai ka danke da irin wannan shi zai zo ya kankara muku masallaci saboda akwai tarin kuɗi kuma mahaddacin qur'ani ne kaje na ta tilawa ya zama liman an ramu dango take nan. to yanka ne ake samu irin wannan Allah ya yawan samu su to waɗannan za su yi aiki alheri da dukiyarsu ma da dukiya ta kware ga mutumin kware kamar annabi faɗa irin sayyidina Usman irin sayyidina Abubakar to kaga cikin falalaci addini sai na bakar yayi amu dan in ka tira annabawa ba wanda ya kama kawar siddiq sannan a cikin dukiya ko mai arziki ne to kaga yana ga cikin wannan na sama din first class din kenan da aka taba irin waɗannan akwai haɗari Allah ya kiyaye to shi yasa Allah ya ce ma'abota falalacin addini da luwa a dukiya kasa ce za su dinga rantsewa cewa Allah ya utu ma'ana sai an kaddara la da umarni ya biyo ba da abin nan da aka bada kar ka ce ba za su dinga ba taimaka ma makusanta ba ulul qurba makusanta yan uwa kenan wal masakin da talakawa wal muhajirin fi sabilillah da masu hijira dan addinin Allah kar ka ce to tunda sun yi haka su ba su dauki matakin sa su cikin kunci ai in kun lura talakawa da suke wannan aika aikawa suka saba mawa Allah to Allah ya ce ka a cikin kunci ya ba da wannan hukumi fala ya kasa u amalahum alkhairiyya kasu yanke ayyukan na alheri suke ba su da suke taimaka musu kasa hana su wal yafu fa haka ma su da kai su yafe wal wale su da kai su yafe musu game da wannan abin suke ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum shin ku ba ku san Allah ya gafarta muku na ku lehukan ai in kana sa Allah ya yafe maka to yi koyi da Allah wurin yafe ma wani yafe mashi dan Allah sai kai ma Allah ya yafe maka shi yasa duk in gaba zance ta zo a cikin al'asma wa sifa tana wannan magana duk wanda ya san siffofin Allah za ga na Allah ne duk wanda ya fahimci ubangijin shi mai karatu ne bai ga ta zama ba da jahilci ko ba haka ba amma yau mun yadda mahi yawancin mun yadda da mu zauna cikin jahilci kuma ce mun Allah ne kaga akwai akwai sauran aiki akwai ayat tambaya kana musulmi a wata ɗaya ba inda kake zaunawa ka ɗauki ilimin addini to kai wani ilimin musulmi ne a wata ɗaya ba ka da wuri ɗaya wurin sanin Allah da zaka zo ka san cewa Allah ya ganka kana ɗauka karatu tun da garabatu da ahlus sunna ke rabawa ba wani masallaci a garin ahlus sunna face ana gabatar da karatu haka ne ko ba haka bane ba malamai daban-daban lokuta daban-daban darussa daban-daban amma sai ga wani ana assalamu alaikum ka busa kaya yake fit saboda ba shi rabo sai ce. bai je ya ɗauko ba kuma an kawo bai ɗauka ba to wannan wani irin shin arziki ne shi can bai je ne ma'azikin ba kuma ana raba bai zo dauka ba gaban shi to ya za a yi dace wani in ba Allah mai tafiki ba to shi yasa kai hakuri ka harkotar da kanka ga wanda suke ambatan Allah shi ma annabi haka aka ce mishi na saka ma alladina ka gani annabin da ya kwadar da an ce ya hakuri ga wanda suke kiran Allah ya kai da kuma ba wanda ya koka ya mu'amala kada masu kira zuwa ga addinin Allah in ba kyauta musu ma to ka ci gaba kyauta musu in ma ba kyauta musu wasu na Allah za su kyauta musu Allah ya taimake mu saboda haka irin wannan kowa zai so Allah ya gafarta mashi ko to Allah ya gafarta mu shi yasa nan malai fara kawo maka ne cewa zalika fi ma akidahul bukhari fi sahihi wannan ya gangaro a cikin sahihul bukhari a hadisi na 1679 sannan ma imam muslim hadisi na 2770 ya kawo hadisin nan da ake magana na na umar kan matsalar wato misqa yake cewa ah, wa kana yunfiqu ala misqa bin usafa sai na baka ya kasance yana daukar nauyi yana cewa ga misqa din usafa lika karabatihi minhu saboda dangantaka shi ta zumunta ga sayyidina abubakar fa qala siddiq radiyallahu anhu kaga duk sanyi sayyidina abubakar da nagartar shi da aka taba shi ba da haƙi ba me yace yace wallahi ba magana ta girma da fiye rantsuwa la unfiqu ala an shay'an abadan ba zan sake kashe ko ɗan ƙwallon lagamin tsaba ba har duniya ta tashi ran maza ya ɓaci dan ba da ladi gane li Aisha bayan abin da ya faɗa ma ya tana na Aisha mata annabi bai kalli mutuncin annabi ba bai kalli mutunci na ba kuma ya wannan magana ga zumunci ba da ƙara ba shi komai dan gida shi zai ci mutuncin gida dan family shi zai keta alhormar family to ba a sake ba shi komai da sunan family ya kasan san akwai masu nan zai ba a kore shi daga jiran. a haɗe mai kai ka a bashi to kaga in ma ka ɗauki na matakin to ka yi haƙuri ka bari wanda yi ka daraja ya ɗauka Allah ya ba shi haƙuri kuma ya haƙura to in ka haka ne ga wanda yi ka daraja ya kamata kai ma ka haƙura dan ka bi umarnin Allah kun ji abin da sannan abubakar ya ce shi bai sake ba shi abin shi har duniya ta nadi saboda abin da ya farta kamar da na aisha kuma kun san ai bai kyauta ba ya ko fa anzalallahu ta'ala kun ji dalilin sakon nan ayat sai Allah ya saukar da wannan ayat wala ya tal ulul fadl minkum kar ma abota addini masu falala cikin ku su ce za su rantsu wasafi da masu yalar dukiya an yi musu ulul qurba su ba sun gaba makusantan su ba wal masakin da miskinai wal muhajirin fi sabilillah kaza kaza kaza zuwa kashin ayat kun ji dalilin saukarta qala abubakar sai na bakar na jin wannan umarni daga Allah sai ya ce bala wallahi ala wallahi shikenan inni ne yake cewa la uhibbu an yaghfira Allahu li ina son Allah ya gafarta mani farada ila mitsa annafaqata sai mai da ciyarwar da ake ba mitsa ce a cigaba da shi supply Allah ta cigaba shigowa account shikenan Allah ya ce ai hakuri an yi hakuri dan Allah waɗannan masu saurin bin Allah din masu saurin tuba amma sun kuskure su zaka baka cewa sai sun ridda to wa zai cikin addini in irin wannan sun hita to kaga akida shi a kullalla ce ta kulli kam ba alheri ciki Allah ya kiyaye Allah kuma kuma tana masu rabon kwata daga cikin su fahimta su gane su dawo su gyara to wannan daga cikin abin da aya ta sauka akai Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ba za ku so Allah ya gafarta muku hukumin mu ne shi sai na baka daidai wannan sai ya ce yana kan Allah ya nemi shi kamar da muka ji sai ya ci gaba da ma musu abin da yake bashi wa haka za baƙin mu'minin haka nan sauran mu'minin su ma sai suka ci gaba da badawa waɗanda suka ce ba za su sake ba su ba suka dawo suka ce a cikin da su da sai Allah ta a gare su wannan badawa da suka yi ai fada Allah ce wa tari'u ila ma fayatum min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardi lil muttaqina alladhina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين su annan mummunan da Allah ya tsirin aljanna dan su suna cewa a cikin tsanani wato cikin talauci ba da wasu ba sai tunda talauci ya zama murhi ba mu ƙara ba da ba sai haka nan a cikin yalwa su bada da yawa cikin talauci gurgurin iko su bada ko lokaci dai suna bada Allah bai gode musu ba Allah ya gode musu ya ba su aljanna suna hada hushi in an husata su kuma suna yahin mutane in an musu laifi to mun san irin wannan mu ban bada ba kuma sai hushin ta kaga yayi dutse hannu riga da alqur'ani nan annan sun yi hakuri sun hada hushin ba su kai mari ba ba su kai bugu ba ba su furta ba ba su hirzar ba ba su yi tamora ba kuma suka ɗauko suka bada kai baka bada ba kuma ka bada kaga ai ka munana kai ma ko baka faɗa ma baka san kai ne ka munana to Allah ubangiji ba mu ikon su fatuwar wannan sufofi na girma ga wannan bayan Allah na gargadi lokaci ya riga ina ganin sai mu da nan wurin insha Allah ta'ala Allah ya kai mu lokaci ne ga sun mu tashi a tana mun tashi rinda na 23 ko ba alhamdulillah muna karanta akan daidai Allah ya sa mu tare a cikin ladan annabi kuskure Allah mu maɗauki sarki da ba mu yi kun gane da gyara shi ya fi mu na to karanta zan na to to a karanta an karanta me take cewa ta mai mm. to karanta mu ku ya ku ce abin hanya yake na kan an samu shi ba mu wannan idan mutum ya yi sahur eh. sai ya ci abinci sosai ya ci abinci sosai sai ya je gurin sallah eh, eh. sai aka yi ruku sai abinci ko ruwa biyu baya gamba ke ne to samun baki zai yi ko azumin shi na ba sai ya rama ba sannan na ji wani malami ya fassara sai ya ce alif lam mim hmm. a Allah to alifun Allah lamun jibril mimun muhammad to shin malam shin haka ne ko ayo na haka haka shan Allah ina Allah wa alamin radi da zalik Allah kada ya san abin da yake ni da wannan harufan haka malaman tafsiri suke cewa Allah kada ya san hakikanin abin da yake ni da wannan harufan to shi wannan da yayi kun ji abin da ya zo mashi a galibin za ga ya ce ya ce ya yi hani'an mari'a sai da aka yi sallah sai ruwa suka ɗan taho na san ko ba sallah ake ba zai haɗa wannan ruwan ba saboda ai ba ka amai kalashi to kun ga ba shi ya jawo abin ba in ba shi ya jawo ba wannan ba matsala ta ci gaba da azumin shi azumin shi na nan inda matsalar take ya jawo abin kuma ya haɗa abin kaga ya yi tuka irin ruminant animal wannan masu za zaka da dabba ta ci abinci can bayan wani lokaci sai ta. yau yau me yake da Hausa to ka kai yi kuma da to tuka ta sai ga mutum to in yau ne kaga shi ma sa abin ne amma wannan insha Allah azumin shi nan bai kare ba wallahu alam to wannan abuwa da ya faɗa su kuma malamin tafsiri sun ce Allah shi ya san abin da yake yi da wannan mabanil faruk wanda ake bude surorin alqur'ani da su cikin dai abin da za a fahimta kalubalanta ce ga laraba kamar malamin tafsiri suke ta bayani zancen ku ne harufan ku ne ku kawo abin da aka ce ku kawo ko da sura ɗaya ne inda ka sai kuma sun kasa to kalubale ne aka musu amma a ce alifin Allahu la to kai ina ka gani wannan gaskiya shiga ne cikin abin da waras kunu fil ilmi yaquluna amanna nabi kullu min inda rabbina ya kafa kenan sai ka da al'amari game shi wallahu alam bi maradi fi zalik shikenan ka huta Allah shi yasa nake ni da hakika nan annan harufa to ba shikenan ba to Allah gata da mu abin kan ta kan dai Allah ba mu ladan mu kuskure Allah shahimin muna roƙon Allah wannan hukuki masu albarka da Allah kaddar hadan mu wannan wuri mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatun cikin alkhairi Allah magance mu da abin da mu Allah shi yalwata arzikin mai buɗe samayyan mu ya buɗe hanyoyin hada-hada da harkokin mu Allah ya yi mana fatara da talauci ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da karuwar arziki Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali wannan abubuwa da suke faruwa na rashin tsaro Allah shi magance mu su masu ruwa da tsakiya cike ubangiji Allah duk wata tona asirin su ya mana maganin su da Allah duk matsayinsu duk girman su da suke yin wannan abu Allah kafi su girma kafi su iko kafi su karfi ka fi su dubara Allah kai mana maganin su kama mu hannayensu akan mu ya ubangiji ya Allah dauke sarki ka zanna mutunci musulmai lafiya ya Allah duk wanda ke nihin mu da wani abu wanda ba alkhairi ba Allah ka mera mushi akan shi Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka tsakanta kafirci da kafirai Allah ka tarwatsa yahudanci da yahudawa da makircin su ya Allah ka mika su ganima ga musulunci da musulmi marasa lafiyar musulmi Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu musulmi Allah ya gansu da gafara wanda ke kan layi kamar arzikin cikawa da imani dan makaranta Allah ba ta jarabawa wanda suke neman aure maza da mata Allah haɗa su da abokan zama na kwarai wanda kuma ba su ba su iko rika akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin tarbiyya mata masu juna biyu a gidaje Allah sauke su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ba su na kwarai wanda ya ba su Allah ba su iko rika akan tarbiyya ya ba da abin tarbiyyan kuma muna roƙon Allah ba mu damuna mai albarka Allah ba mu damuna mai albarka Allah ba mu damuna mai albarka ya Allah ka jikan mu ka ba mu ruwan sun mai yawa mai albarka in ka ba mu Allah kare mu daga ambaliya daga gudun gidaje su lantar rayuka dukiyoyi ya Allah duk ne ke cikin kunci a cikin mu Allah ka yalwata masa ka yayi masa wanda ke cikin wata damuwa a cikin mu Allah ka yayi yayi masa Allah ka da mu alkhairin ka fi dinin duniya wal akhirah muna roƙon ka taimaki shugaban kasa akan ayyukan alkhairi Allah ka fahimta da shi hakikanin halin da al'umma suke a ciki kuma Allah ka fahimta da shi matakin da zai dauka a cikin wannan cikin kanin lokaci Allah ka jagorance shi kafa kabinet din shi Allah ka sa ya zaɓi mutanen kirki masu amana masu rikon amana wanda za su taimaka ma jama'a da addini ya Allah duk wanda ba haka yake ba Allah haka bashi dama Allah ka tsaftace mashi makusantan shi da mashawartan shi da masu bashi shawaran da masu kusantar shi duka zanto suna da al'umma a cikin zuci dan taimaka mata a daga cikin wannan hali mai kunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyauta ƙarshen mai gyara bayan mu Allah ya mana arzikin cikawa da imani in adalin ya halatu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين آمين آمين آمين يا الله